انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل mu mun saukar maka da alkur'ani bisa gaskiya domin ka yi wa mutane gargadi duk wanda ya shiryu to amfanin shiryar gare shi zai koma domin shiryarsa ba za ta amfani Allah ba saboda shi mawadaci ne daga barinta haka kuma duk wanda ya ɓace to cutarwar batansa kansa za ta koma saboda Allah maɗaukakin sarki ba zai cutu da batansa ba kuma kai ba a wakilta ka ka zama mai tilasta musu shirya ba babu abin da yake kanka sai isar da saƙon da aka umarce ka da isarwa